الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شهديغ وتنزل القادة هجر منزل الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبوتا دادري خدو دا arba'in دا uku wanda ya daidai دا a sha ɗaya kuma ga watan bakwai ai ga watan ina ne ma shida da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da yawa da dace alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa Allah zadi eh, ofisa zo Um, wannan yau za mu yi magana a kan wato wannan dai littafi kamar yadda kuka sani salasun wasu tuna kista wato kisoshi talatin da uku wannan kisoshi talatin kai sittin da uku na rage nawa kai da yau ka kawai lawa gage zo a gage zo wata rarar aka ce waje ya ce alkamalu lillah kawai ka zo wanda babu wani kammalalle sai Allah bara kawai ta'ala annabi sallallahu alaihi sallallahu a wani yana cewa wanda ya yace an samu maza da yawa waɗanda suka kammala yace amma a cikin mata wanda suka kammala su ne waɗanda muka faɗi kawo su wala zari eh, eh, an ce maza da yawa sun kammala amma mata wanda suka kammala kawai daga cikinsu shine aka kawo gudana, khadija yawa eh, a wala zari wuri yau kai canka kake yau ba sai da yawa zaurare eh, eh eh eh ka eh, dai ba eh gaskiya ne amma ta ma tana cikin kamal amma ita ba haka aka ce a kanta ba to to <laughs> mata haka ce ba maza ba mata cikin mata haka ce bi so da shi Oye gaya ma ɗaya kake so eh wata mutu? mutum da jiki eh, kana kirdadowa ne a yi eh haka ne an ba an gaya mata haka na amma cikin nan an to amma cikin nan aka waɗe ta cikin nan aka waɗe ta <laughs> gaskiya ne suna cikin manyan mata kan amma ta wanda suka kammala daga cikin mata ya ce sai kawo ya ce ga asiya matan fir'auna kaga ita aka yi magana na ma akan ta ake magana nana sai asiya matan fir'auna ya kawo wannan ya kawo sai kawo maryam binti imran kaga wancan sannan sannan ma haka ne khadijatu bintu khuwailid ita ma wannan sannan ya magana ta a wannan sai sai ce aisha ita in an kwatanta ta da sauran mata ya ce kamar sarid ne kamar abinci ne a cikin abinci ne a ce a sarid ita ma an faɗi darajar ta na amma an ƙara mata wani abu ne da abun nan ba ga shi yasa ba a yi ma musu kwata-kwata ba suna cikin masu daraja gaskiya to kuma haka zo aka ce akwai waɗanda su kuma saboda su ma matsayin soja annabi su ne wanda su kuma annabi ya shiga kabarin su ma lokacin da suka mutu sai da ya shiga cikin kabarin su tukunna sannan aka sa su aka tambaya aka ce mama ali bin abi talib tana ciki ta yi ba shiga kabarinta ita ma fatima sunanta ya shiga cikin binta asad ya shiga cikin kabarinta ya kwanta da ya fito aka tambaye shi me yasa ya shiga cikin kabarin ya ce wannan baiwa Allah ta yi min abin da ba ni iya biyanta idan roki Allah ya biya ta ta kula da ita ya ce kai yana jin ma ita ce aka musanya mai a matsayin maman shi da ya rasa maman shi saboda aka ba abin da zai mata ya saka mata shi yasa ya shiga kabarinta dan ka a matse ta a kabarin sannan ce ya fito kuma ya cire kayan shi wasu ya sa mata ya ce shi ma so yake a mata ado kamar yadda ya sa mata a sa mata a aljanna wannan abu nan ne sai aka sai ka karasa sauran yanzu sai ka karasa sauran yawwa malam sani ku tsale malam sani fa yana yana tabukawa na sauran ɗaya ko to kawo ta ya shiga cikin kabarin mata ya shiga cikin na maza nan da khadijan ma ta kara cewa ba da kai za <laughs> kai katanka ai wanda ta rika shin wace kije nufi halimatu sadiya a ita ba ce ya shiga ba ya dai kyautata mata ita mayafinta ne tana zaune wata rana ta zo sai tashi ya shimfiɗa ta zauna ya ce wannan ta rike ni da abin nan mhm. akwai umar umar mamar aisha radiyallahu anha ita ma ya shiga kabarinta ita maman aisha da ummu rumman ake ce mata to zai wa kuma <laughs> ta yi gari gari wani zari yanzu ba ba shi muke magana ba yanzu za a yi magana masara wa ashabi safti wannan su ma sun zalunci kansu saboda haka suna cikin azzalumai wanda aka lissafa su kuma yadda aka halaka su su ne mutanen wanda suka yi farauta na kamun kifi ranar asabar idan idan Allah ya tsara wa mutane doka ya ce ga yadda za a yi suka saba to su jira azaba Allah ka tsokane kuma wannan zai iya yi wa khas zai iya yi wa am khas ne na gaba daya wanda wasu za su iya tokalowa su jawo mutane ko ko shi mutum ya jawo ma kanshi kawai kun gani da muka yi karatu kwanaki cewa akai mutumin da yake a gidan shi bai halarta sallar jam'i musamman sallar asuba to ya tokalo masifa a gidan nan gaba daya ya ja masu matsala kaga ba kaga wannan ba ba na abun nan bane gaba daya wanda zai taba al'umma ba gaba daya amma in jama'a suka taru gaba daya a gari suka daina jam'i to sun tokalo masifar da ya kamata ma a kashe su gaba daya a yake su baya yiwuwa mutane su ittifaki su ce kawai ba za su sun daina sallar jam'i kawai kowa ya tashi a gida in suka yi haka nan to yanzu za a taru ne a kashe su kawai ba su da amfani hmm? kiran sallah yawwa kiran sallah ma su kira sallah su zo su yi jam'i su yi sai sun daina kenan a yaƙe su gaba ɗaya a kashe su kas a basu su rayu domin za su bata duniya ne gaba ɗaya amma mutum shi kaɗai a gidan shi sai ya rika ƙin yin jam'i shi yasa Sheikh Wahid Abdulsalam Bali shi sai da ya magana cewa har illa ce ko kiran sallan ma ya zama baka jin kiran sallah ko ko ana yi baka amsawa to illa ce babba a wurinka idan larura ta sa ka kake ki ko kuma ka samu sadda za a yi baka samu ba cewa ma in ka fito to kai naka kaɗan duk da an yi saɓani da yawa kan magana amma cewa mahimmancin nan ko kai ba ladan ba ne to ka zama kana samun kiran sallah ana yin kiran sallah kana maimaita ana yin kiran sallah kana maimaita saboda alkhairan da ke cikin shi babbar daraja ce a ciki a karanci a wajen kiran sallah kawai zaka samu abu biyar yace na farko lokacin da aka kira sallan kai kuma ka maimaita yana Allahu akbar Allahu akbar kana maimaitawa to in ya gama ya kai la ilaha illallah to suka ce an fi son ka ka amsa kai da jimla ismiya ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah naka yafi karfi akan wanda ya ce la ilaha illallah bai ce wa anan ba in kai hakanan aka ce wajabat umar ɗan khattab ya fitar da hadisin yace duk wanda ya wannan wajaban aljanna ta samu aka zo na biyu sai ya ce idan ka ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasulan yace an karkare ma mutum zunuban shi gaba ɗaya kaga bi kenan idan kai salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce za a ɗaga ka da daraja goma akan kare ma goma sannan ba ka na a wannan irin salatin kuma goma to kuma Allah ne zai ma shi ko Allah salatin shi guda daya ya fi duk duniya da abin ke cikin duniya to har so goma uku kenan ya ce idan bayan nan ka ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati qa'ima ati muhammadan lil wasilati wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta ka faɗi wannan ya ce shi kuma ce, ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare ka hudu hudu wannan baggara shi yasa ma muke faɗin ta kuma muhimmancin abun kaifa tutilu umrakal intaji shine magana kullum muna tafiya mu gutsuro wani littafin mu wurgo cikin wani yace na ƙarshe na biyar kai kuma a lokacin in kai addu'a tsakanin wannan lokacin da sadda aka kira sallar na har zuwa lokacin da za ta da ikama to addu'a abinda ka roka kuma karɓar baci abu biyar sai mata sai ce su mata banda nan da kai din da matan sai ya ce sannan kuma za a baka ladan daidai yawan wanda ya ji kiran sallan nan ya amsa ya sallan kai kuma ka samu ladarsu. su to sai mata sai ce mata wanda ba za su yi salla ba kaga ga wannan haɗin da suka samu tuna ai duk ɗaya ake nan sai ce to mata ai wasu ba za su yi salla ba a lokacin ko garura ta hana su salla. to da sun ansa wannan kiran sallan za a ba su ladan duk wanda suka yi kiran sallan nan suka yi sallah mun wannan ba garaba sa ba ce kan kuje ku faɗi wani wuri su ce yana nan cikin wancan littafin da makaranta kai fa tuɗila umrakal intaji ya ce ko daga cikin abin da zai bunkasa ma rayuwarka ka je lahira ka ga lada mai ban mamaki shi shine ka rika yin wannan abin ka ansa kiran sallah kai waɗannan ka'idojin a ciki ya kawo shi cikin lambobin abin da zai taimake ka ne kuma jiya muka yi maganan nan muka ƙara maimaita a cikin riyadu salihin shekarun ka za ka rika kallo kana ganin shekara nawa ka ci in zai yiwu ka rawa suka rage kamar yadda wannan dan Borno ya ce yanzu fa shi saura wata uku ya cika saba'in daidai ko kuma sannan ne za ya Sudan wace Sudan zaka kai dai ka ƙara daura kaya to shi ne gaskiyan magana ai saura saura wata uku ya shiga saba'in wai zai tafi Sudan ko da za a dawo sittin ko ta yi wai da za a maido shi sittin da yanzu sai tafi sudan to ba za a dawo ba eh <laughs> wai ne sudan za ka wuce ka za ka wuce daga zai kaka tafi sudan ta sau da aka gaske sai ce babin da ke magana in ka ci shekaru da yawa to sai ka auna ka gani kaddara za ka kai kaza nawa suka rage to idan ka gano daidai wadda kake tsara wataƙila za su rage kuma to sai kai ƙoƙari kuma ka nemo ayyukan da za ka riƙa yi wanda za su baka lada nan da nan tunda abin ka dogon tafiya to shine imamun nawawi ka Allah ta'ala ya yi babi na goma sha biyu yace babin da ke magana akan in ka ci dogon shekaru to kai kokari yanzu kai nemo ka bunƙasa ayyukanka kai aiki sosai saboda ka tafi sosai sai kuma ya zo babi na sha uku sai ce to mai bari mu nemo maku waɗannan ayyuka da za ku riƙa yi a daidai waɗannan shekarun masu bara wuya amma ga lada ga su ba wuya ga lada ga su ba wuya ga lada ga ɗaya nan an ba ku yau gara ba sai yau kenan irin sallah yawwa ina Allah za na sani yawwa yawwa wannan kusa da kai inda za ka duka ina za ka yi ba kiran sallar za ka yi ta ansawa sai ka zama dama ina ka zaɓa inda kake zuwa ko kuma wanda ka fi ji tangaram ta iya yiwa kana ji can kana ji can amma wani baka jin wani wurin inda ya ce baka jin wani abu amma nan shi kusa da kai kana ji tangaram sai ka amsa wannan ka gama da maganin kiran sallah sai ka yi waɗannan sauran ayyuka sauran aikin da ke gaban ka kuma ka ci gaba da yi kenan ba za ka yi ta bin masallacin kai ta ansa kai ta ansa ba na eh kiran eh. ya ci ya ya zama ba a kan kuma duk an ƙara cewa ban da ma maganin. kin zuwa sallah akwai wani malamin da ya bayanin cewa duk wanda aka yi kiran sallah sai ya ci gaba da shugul din shi kamar misalin aka yi kiran sallah sai ya ci gaba da saye da sayarwa shi bayan an kira sallah to wannan abin da ya jawo ya jawo ma kanshi masifa ya ja ma duk ɗan gidan na wannan kuɗin da ya samo a daidai wannan lokacin inda na juma'a ne ma ai duk abin da aka kulla ma lokacin bai yi ba ko aure da aka ɗaura bai ba sai an saki babban abu ne muna wasa da abubuwan ne za ku ji wani suna cewa ai idan mai karamci shi su magabata ba sa jira sai an kira sallah su je masallaci zuwa suke su jira sai aka ce ai in kana karrama mutum ba zuwa kake ka kai ke zuwa ka jira su tunda masallaci wurin abun nan ne ka tafi wurin a je a kira sallar kana wurin shi ya yafi akan sai an kira ka ka zo amma ba abin da muke magana kenan mako maganan shine saɓon in an saba za a iya jan masifa ta tsaya kan mutum ko ta tsaya kan al'umma ta taba kowa to shi ne abinda waɗannan mutanen suka yi da Allah ya sa musu ga doka su bi suka ƙi yan kaɗan ne suka yi abin amma yadda suka jawo mutane masifa babba to kuma daga nan sai mu auna mu kuma halin da muke ciki mu kalli menene masifan da ta dame mu ai wasu ne suke ta jawowa kuma aka za ka gaya wa mutane ga yadda za a yi a warware ga yadda za a yi a warware mu koma gaba ɗaya mu ta tuba suka ce ba ka ba qala sallallahu alaihi wasallam na'am a an gama ta an gama da cewa an ga ya tsara talaka gida yau gowa gida zai ba ba abin da muke magana ke ba ni ba karambari ya ne kai ne can muka jawo aiki hmm? a kana kiran sallah za a yi ta magana

kowa ma na? ana ɗaya to ka tsaya kai mi kai cik gaban na soja ko ko kai cik ka riƙa yi <laughs> ba aka aka ce ba ci aka ka amsa ko ranar da najeriya na fata kan wannan ci aka ka amsa kai dai ka daina wani aiki in wani aiki kace wanda zai dauke ma hankali ka bashi in ma karatun qur'ani kake ka tsaya saboda ka kasa yi ne in mami kake ka tsaya in aka ce in qur'ani kake karantawa ka tsaya inda kake ko tsakiya aya ko karshen aya in karshen aya ne dama ka gama in ka taso sai kai aya mai biyo mata idan kuma a tsakiya ka tsaya sai ka koma farkon ayan ka fara tunna an gama karin sallah a tsaye da kada a aiki ba dan a tsayen cik ba a'a dan a samu daman amsa kiran sallan ne wannan ko mutum halin wanda yake ala ya halin fa mun shiga wani aikin daban qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce al makru wal khadi'a fin makirci da yaudara suna wuta to ai kaga nan ana maganan abun ne mafhumun ne abinda ake kallo mai yin su wanda ke kulla makirci da wanda ke yaudara dan wuta ne to kun ga ko yanzu wasu ma sai su ce wai siyasan ma ka'idarta tana da arkan tana da rukunai rukuni na farko ƙarya rukuni na biyu cin amana rukuni na uku yaudara rukuni na hudu muna munafuci to eh sannan kuma mi na rukuni na biyar gaba to fada saba alkawari yawa shi ne wannan saba alkawari shi ne wancan bannan gaba rukuni na biyar kenan saba alkawari wai rukunanta kenan to ai ko kagan wannan rukunai ne in ba ƙarya aka yi mata ba ai kaga ya za a yi mutum yake abin nan ba amma ma mutane ne suka sa mata wannan rukunan saboda suna son su yi waɗannan har wata rana wani aka ce shiga fa suka yi aka kira wannan aka ɗauko ɗaya can aka ɗauko ɗaya can suka shiga wani wuri suna nitin sai da suka shiga wani ya ce zai yi fitsari ya shiga bayi kawai sai ya buga wa wacce waya ce ga nan muna miti yadda za mu yi maganin ka ya ce da kai da waya ce da shi da wane da wane kuma yana so ya tabbatar ya zo gidan mai a wuri kaza zai ga motocinsu a ja wurin suna nan cikin wani wuri suna mitin ya fito daga bayi ya ce a ci gaba a ga wannan makiri hadi'a mai yaudari babban masifar da take damun kuma kenan yau mutum ka amince mai ka amince mai ka kai ga wannan abu kuma sai da wasu al'umma suka kai ga irin wannan masifan aka ce har sai da kai ga mata da miji ma ba su da amana ba su amince ma juna ba kowa na tsoron kowa kaga masifa ta kai masifa min sifatil mardula yana daga cikin sifofi wanda suke na kaskanci a fil yahud wanda suka kafu daga a cikin yahudu sifatul makri wal khada shine sifan makirci da yaudara yahudu sun shirya wannan sun iya makirci da yaudara wa tadlil kuma batar da mutane waddiha da zaman dungu a zauna mutum ba da gaske kuke zaune da shi ba fuskar shi daban abin da yake daban yana fuskanka kada wata fuska wadda ba irin ta ba wata hayuli da wayo yin hila duk abin da aka zo su juya su yi hila da shi an ce kasu ci kitse suka ce in ba narka ba ko in an narka an sayar a ci kuɗin an ce kasu ci kare suka ce su sai da kwikwiyo su ci kuɗin ba komi kuikuyo. ɗan borno ƙasan kufiyo to eh yarawar <laughs> ɗanwar ya ce karamin kare ne ko ya saba da mutu ya rike mai bibi yawa a na? o baka shekara kuma da sanin shi mako? yau wato kaji ce bai kai shekara kuma da ya san ɗan kwaikwayon ba da bai san shi ba to wata hayuli halili ma harrama don saboda su halatta abinda Allah ya haramta wa tahrimi ma a Allah ko su haramta abinda Allah ya halatta duka wannan Wali walidhalikum saboda wannan maganan ne haddara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu min hadhihi sifati saboda haka annabi ya yi al'ummarsa gargaɗi kan su kiyaye waɗannan sifofi marasa kyau sifofin yahudu wa ana bi ta radiyallahu an samu hadisi daga abi huraira Allah ya ƙara masa yarda qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la tartakibu martakabatil yahudu kar ku yadda ku hau ko ku yi aiki na ku fada ma abin da yahudu suka fada kar ku yadda ku hau inda suka hau na zunubi fatahillu fatastahillu maharim Allah ku koma kuna haramta kuna halatta abinda Allah ya haramta bi adnal hiyal da mafi karancin dabara wayo ku juya abu kuma da shi halal bayan kuma haram ne kakku bi wannan halin yahudu ne wama hadha amma duk da wannan gargadi illa annal kathira sai dai da yawa daga cikin mutane waka fi ma waka fihi banu isra'ila sun fada cikin inda banu isra'ila suka fada fa zayyaru asma'a ba'd muharramat suka canza sunayen wasu abu da aka haramta su suka wa zayyana lahum ash-shaytanu anna taghyir al-asma' yughayyiru ahkam Allah ta'ala Shaiɗan kuma yace masu wai in dai an canza ma abu suna to wannan abun ya kawo canji ga abin da Allah ya haramta ko ya hukunta idan aka canza mai suna shi dan ya ce in kuna so ku canza ma abin suna saboda aka sai abin nan din wanda zai sha giya sai ya ce wai entertainment ne sunan shi da abin nan din su saboda aka dole ne suka canza sunayen da yau da abin nan ba wal haqiqa abadan abin da yake gaskiya shine tuntun din din din walaysa ma'ana an nusammiya rishwa ikramiyya ba daidai ba ne ma'anan in mun ce ma cin hanci wai abun nan ba sai a ce mashi ni ma kuke ce mashi eh a public relations ake ce abun nan PR PR ake ce ma cin hanci ta ce a wannan PR ne ba wani abu ba ne kawai PR ne an bada ne public relations ne a juya mai suna muna mu namu ma da fi muni ma ba ma ikramiyan suke cewa ba sai a ce wa ihsani izani Shi ne wannan izani ko kyautar da ihsani ne bari a yi mai isani an mai ne to ko an yi mai haka an mai wannan sunan tasiru bi zalika halalan kuma a ce yanzu ya zama halal kalla wa hasha walaysa ma'ana tasmiyatu riba ba wai in an ce ma riba a ce bata fa'ida to a ce kuma ta zama halal ba fa'idan nan ku ne ku kai mata suna ko ku wanda suka yi mata suna ya an tasira arriba halalan a ce riba ta koma halal ai riba mutum zai iya kokarinsa ne sai dai inda ba yadda za ka yi kuma wannan shi ne amma riba abin da ya kamata ƙaurace wata babban abu ne da za a yaka a musulunci nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya fa riba tana da kofofi ɗaya bayan ɗaya har saba'in da biyu ya ce mafi ƙaranci daga cikin kofan nan tata shine mutum ya yi zina da mahaifiyarsa mafi mafi girman kuma kofar riba shine mutum ya ci mutuncin dan uwansa musulmi ko yar uwarsa musulma wannan tafi fa wancan ku kalli fa wancan laifin ku kalli wannan ku kuma kalli wannan to kuma yanzu ku kalli yadda mutane ke cin mutuncin yan uwansu ku kalli yadda ake yi wani ma bai ma san wai wai a wai musulmi yana da wata takrima ta tsare mutuncinsa ba tunda abin da ya gana ma sai faɗi abin da ba gaskiya ba kuma ba wai kuna ganin abin ka rika kai shi can nesa ba mu ma mu ta kanmu saboda za ka zo cikin bututu ka ga wata magana an ce wane wane ya yi kaza ko wane ya kaza ka yada ta kai kuma ka dauka kai ma kai ta tura ma wasu kai ta tura ma wasu to haka tsare ka ina kariya za ka yi ka kiyaye yada abin da baka da abin nan kai shi in abu ya shafi mutuncin mutane ko ya shafi abin nan ɗinsu kan ma ka rika yada shi in ma har ka yadda ka ganshi kenan to ka gan ka tsaya iya nan amma ka ɗauka ka yaɗa a ce ka tura duk cikin contact ɗinka ka ce su yaɗa kuma shi ma wani in ya gani ɗin ka ce a yaɗa shi ma ya yaɗa to kun yaɗa ma kanku masifa domin ranar lahira kowa fa neman yadda za a yi tsire ke yi to idan wani ya zo ya ga cewa yana da wani abu a wurinka ga ya sha wahala ni zai yi ya zaftare ma lada ka karanta qur'ani ka yi sallah ka yi azumin nafila ka yi kaza ka yi kaza wani ya taho yana fagam fagam yana nema a kwashe a ma biyan bashi in kuma babu a ɗauko zunubin shi wanda baka taɓa yin laifin ba a lafta ma wala ka yayi wannan abu ga ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai yi ƙarya a lok ya shirya ƙarya ya kafin ka ce kwabo ƙaryar nan ta taɓa wani sashe na duniya a lahira Allah ko kallon shi ba zai yi ba a wancan lokacin sahabbai suna sun tuno cewa akwai abin da suka gano kai mutum ya karya rana ɗaya kafin ka ce kwabo ta kai duk bangon duniya kama yanzu za ka yi karya in ka sa ta a facebook kafin awa ashirin da hudu ta kai bangon duniya ko ta ina ta taba kuma karya to mutum ya ja kan shi matsala mu kiyaye waɗannan abubuwan mu amfani da su a matsayin silahun zul haddaini kamar makami ne mai kaifi biyu ka juyar da kaifin shi wajen da zaka rika yin alkhairi kakka yadda ka juyar da kaifin nan inda zai rika saro ma sharri duka waɗannan abun ne silahun ne zul haddaini ba za mu ce yanzu ba ruwanmu da su ba suna da amfani amma kai kokari ka gano ka dan rika bambance amfanin da rashin amfani. inda ka gaba amfanin nan karban masu abin su ya fi ko Yau da haka wannan shine abin nan su ka a sa mata wannan to wannan kaga ikramiya ko fa'ida an yasira abadan fa taghayyurul asma la yughayyirul ahkam dan haka canza abu sunaye ko canza ma abu suna bai canza hukuncinsa kamar yadda muke da wasu mu ce wai ba a canza mu tuwo suna wa hadha ma haddara annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin da annabi ya gargadi akan shi fi hadithin akhar min alwuqu'i fi ma waqa'at fihi alyahud dan kada mutun ya fada cikin abin da yahudu suka fada akai yace an bin abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tartakibun la tarkabunna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin za ku hau mataki ko za ku hau matsayin waɗanda suke gabanin ku taka da taka ba ku rage komi kamar takalmi da takalmi kamar hancin takalmi wani lokaci wa zira'an bi zira'in daidai da daidai daidai yadda suka taka can daidai can hatta law anna ahadahum dakhala juhra dubbin la dakhaltum da ɗaya zai shiga ramin kura ko na abun nan da kuma za ku shiga dole kowa zai biya shiga ramin damu wa hatta law anna ahadahum jama'a ai da za a ce ɗaya ya faɗa ma mamansa ma matarsa jama'a imra'atahu bitariq la fa'altumuhu da ɗayan su ma ya taɓa yin wani abu a ce zai iya gudanar da irin wannan mu'amala da matar shi akan hanya ma sai an samu wani daga ciki wanda zai yi ya kwaikwaye su ka duba yadda ake yi ina maimaita maku maganan nan tun daga inda za ku gane wannan kalli yadda fa gidajen mutane suke buki yanzu manya-manya masu matsayi a sa mace ta zo ta yi wata shiga wanda kusan duk rabin jikinta yana waje kuma shi namijin har yanzu bai yarda cewa tun da an waye shi kuma ni ban taba gani ba amma wata kila kun gani shi dai namiji har yanzu aka zo daurin aure shi sai ya yi babban riga ya kifo hula har yanzu ni ban ga wanda aka daura wurin shi aka ce ga angon nan da gajeren wando ba ko da fant ya fito da fant ko da gajeren wando amma su mata su da su ne joyin su an masu dabara ita ya tafitar da komi nata ta sa wasu riguna irin na 'yan coci ma ta zo komi a waje kuma in aka zo inda da an fara kiɗi ta za ta fara rawa saboda ita ce babban mara kunya kuma yanzu ga kayan ɗauka a ɗauki abin nan a ajiye sai wata rana mutum ya tsufa ya yi wasu shekaru a rika tuno mai tsayar da ya yi ga tsayar da kika yi lokacin shekara ashirin da suka wuce nan ayanki ba su kalla wannan ita ce mama kuma duk a gama wannan tsayen kuma sai a ce to kuma Allah ya kawo Allah sa albarka Allah sa zuri'a tsayi ba ai ba ku nemi zuri'a ba ba zuri'a ba wannan tsayen to kuma mata ke zuga abin nan in aka tashi aure yayye manya-manyan sai su zo gidan har su hana ma iyayen magana wai su su ne ke da baki su ne manyan marasa mutunci su sa yarinya ku duba kwanaki nan na gaya maku wani da ya rubuta wani abu ya ce a daina bari yara mata yanzu za su yi aure a matsa a ce sai sun yi hidima kaza sai sun yi hidima wata yarinya ta tashi aure ta tambayi mijin abin da zai bata kuɗin da za ta yi hidimomi ya bata dubu hamsin ta ce sun yi kanan ya ƙara hamsin suka zama ɗari ta ce a ƙaro ba za su yi sabai ce ya abin da zan iya yi kenan aka je yanta suka zuga ta to mi zaki na dubu ɗari menene ma za a yi ko za a yi wannan nawa za a kashe ita da ta ce to ba komi ta ji ita ne min da za ta samu wasu kuɗi ta kira wani ta ce tana neman kuɗi ya ce shi kuma haka zai bata kuɗi kyauta za ta yi aure aka shirya inda za a haɗu ta je ta inda za a haɗin aka haɗu ya bata kuɗin kuma shi ya bata ta kuma ta dawo ta tafi da wannan jagwalgwalan gidan mijin domin wannan maslaha ne akai ko banna shi yasa sai ga ya aska shi ta dukan mutane mutum a ce dan shi yana ta dukan shi tuntuni da a ce dan ka da kayi faye ma duka sai a ce akwai kundi-kundi amma wannan ba shari'a ba ce na amfani da abun nan ba to amma ya aka yi wannan matsalolin shibran akwai kwaye su kultu wa laqad karar Allahu ta'ala lana hadhihi al-qissa Allah ya kawo mana wannan kissan ne na waɗannan mutanen qissatu ashabis safti sabti mutanen sa asabat din nan li yuhaddirana min alwuqi fi ma waqa'a fihi alyahud dan yayi mana gargadi kada mu shiga abin da yahudu suka shiga ciki min at-tahayul ala shar'illah na yin wayo wayo hila an hana ta ba a bari shedan ne ke shirya wannan nan muka karanta cikin igafatul aka ce abdullahi bin mubarak sai da ya gargadi akan hilan nan ya kawo hila ya ce hilan nan shaidan ke sa mutane wata mata da ta yi hila sai da aka zo shaidan din ya ce shi ma wannan sun fi shi iyawa domin aka ce ba ta son mijin tana so su rabu ta yi ta yi ya sake ta kawai mijin nan ya sakin ta ya ce shi yana son ta za mu yi kul'i zan baka kaza ka sake ni ya ce shi ba zai ansa ba ka tafi wajen wani shaidanin malami ce ga labarinta tana da fatawa ita ya za ya ce zai bata ta mafita ya ce mafitan nan shi ne ta yi ridda tunda ya ƙi yadda ya sake ta ya ƙi yadda a yi kulɗi wai abin da za a yi kawai ta sakai ya ce ta yi ridda in ta yi ridda auren ya lalace shi kenan masu sai ta dawo ta ƙara musulunta ba wai daga baya to shi ɗan ma ce to gaskiya nan kan malam nan ma mu ka wuce kafin ni shi ma shi ɗan bai san wannan ba yace shi ma shedan da kanshi yace bai san wannan ba nan kan malam ya wuce su ko muka yi magana nan ranar ai kun daji yadda aka ce wasu da suka dinga shedan kuma abin da gaske ne karbu da malamin ya karkace saboda aka yi gaya masa yace su su tayi ridda da tayi riddan shine sai shi kuma Abdullahi ibn Mubarak aka zo aka tambaye shi kuma ya bada fatawa yace tunda dalilin da yasa tayi ridda kenan tana da abu biyu ko dai ta dawo musulunci kuma mu ce auren su na nan da dama saboda aka ta ridda ko kuma ta ki dawowa musulunci mu kuma mu tsaida mata hukuncin wanda ta ridda mu kashe ta shikenan an huta ba ma ba sai an samu wata matsala ba kaga ba auren ba ba an huta ba kenan ci ta huta kenan to sai ta zabi daya ko ta dawo ta zama musulma ta zama ta ci gaba da rayuwa a matsayin ta na musulma ta koma kuma gidan mijin ko kuma abun nan ne har sai ya saki ko kuma ta yi mata hukuncin ridda ita kuma ta tafi lahira shikenan shi ne muka yi magana nan shekaran jiya ne yana jin makaranta wannan ya ce sai da mutane saboda shaidan da aka yi maganan bal'amu ko aka ce sai da warizmi ya ba da labari ya ce daga cikin waɗannan shaidanun har sai da wasu karika cewa laƙad kuntum min jundi iblisa farta bi hatta sara iblisu min jundi falau mata qabli kuntu usinu tara'ika laysa ba'di wani daga cikin yana cewa wai da shi ya zama ɗalibin shaidan ne shi fartaka bi yadda sai zamani ya daga har sai da iblis ma ya komo shi ma ɗalibin shi ne yadda iblis ya dawo baya ya ce da ma za a kaddara ya mutu iblis ya riga shi mutuwa to da sai yayo hanyoyin shegantakan da iblis ma ba zai iya yin su ba to ka gani da haka ba za a biye masa ba ana bin waɗannan hilolin za a lalata abubuwa da yawa ya fito ko wannan shine abin nan ɗinsu ina ne annahu yajibu alaina annan kura saboda haka wajibi ne mu rika nuna annan kuran munkara abinda bai da kyau mu ki wa nadribu ala yadi zalim sannan wanda muka ga zai zalunci kuma mu tare hannunsa bi shurutin lati wabaha al-islam amma da sharuɗin da musulunci ya bayani wa Allah jamila ay fil haqqi kada mu rika yin mujamala akan abin da yake gaskiya muna ganin gaskiya mu rika yin kwanto shine kaman akwai abin da ake cewa mudahana akwai abin da ake cewa mudarati mudahana shine kana ganin gaskiya ka faɗin gaskiyan dan kana son ku rika zama da mutane lafiya yadda kake so dan kana samun wani amfani mudarati shine ka rika lallashin mutane a hankali dan su fahimci gaskiyan su hau ita kuma kan gaskiya baƙin kin gaskiyar kake ba amma kana lallaba su kana masu mudarati kana jan su a hankali hankali su fahimci gaskiya su bi to wannan shi kuma yana da wannan shi yana da amfani abun biyu ne akwai mudahana akwai mudarati mudahana dungu ka yadda ka gaya masu gaskiya don kakka da wata maslaha mudarati ka rika bin su sannu sannu don har su fahimci gaskiyan don amfanin nan gaba su samu su karba ya fito to wannan ne abin da shi wannan ba laifi ne mu mudarati amma azzalumi mu tare shi kada mu rika yin mujamala wani da al'amura bil ma'ruf wani haya anil munkar ko kuma mu daina yin umarni da kyakkyawan aiki muna hana mummuna in muna yin wannan mu yi hatta nan juwa ma'an najina ta yadda za mu tsira tare da wanda suka tsira Allah ka sa mu cikin wanda za su tsira وقعد أهداف هذه القصة fi قرية تسمى أيلة wannan maganan masu kamun kifi ya faru ne a wani gari da ake ce mashi aila wata kawo ala shafi bahari al wannan wurin yanzu yana nan a gefen rafin kulzum inda aka halaka mutanen annabi inda aka halaka fir'auna nake so ce afwan wadan rafin da aka halaka wato fir'auna da shi da mutanen shine bahrul kulzum wannan rafin a nan gefe nan shi ma masu kamun kifi aila take wannan abin nan ɗinsu ya fito wa kana zalika fi zamanin Dawud alaihi salam wannan ya faru ne a zamanin Dawud qala ibn Abbas wa Wahab ibn Munabbih Abdullahi dan Abbas da shi da Wahab ibn Munabbih ya ce anna qauman min bani Isra'ila fi zamanin Dawud alaihi salam sakanu qaryatan ala shatih al-bahr wasu mutane wato a lokacin da'ud alaihi salam sun zauna wani gari a gefen rafi baina misra wa hutin wani tsakanin misra da wani wuri da ake ce ma hutin yuqalu laha aila ana ce garin aila hadasul qissa qissa wa a aqibatil makirina abin da ya faru a wannan kissa da kuma an bato ƙarshen makiran mutane masu dabara wanda suke shirya makirci akan gafi an ce masu kaza su juya qala abbasin abbas radiyallahu anhu inna allaha aftarada isra'ila yau yawm al-yawm alladhi istarada alaihim Allah tabaraka wa ta'ala ya fardanta ma banu Isra'ila ranan da ya fardanta masu ay istarada ay alladhi istarada alaikum kamar yanda aka sa muku ay fi idikum yawm al-jum'ati kamar yanda aka sa muku fa khalafu ila sabti sai su suka yi an ba su da su aka fare matai akai masu ranan asabar ay ranan juma'a suka yi yahudu ma aka wasu ranar juma'a suka yi. mu al'ummar musulmi Allah ya zaba mana ranar juma'a wadda tafi kowace to su aka fara ba fa'azzamuha wa taraku ay ma umiru bihi sai suka girmama rana asabar suka ba abin da aka umarce su falamma abaw illa luzuma sabt ibtalahum Allah fihi yayin da suka ki suka ce su asabar suke so sai Allah ya jarrabe su akan asabar din fa harrama alaihim ma ahalla lahum fi ghairihi Allah ya haramta masu abin da ya halatta masu a wasu wuraren ko wasu Muharramallahu Allah alaihim fi sabtil hitan sayduha wa akliha aka haramta masu ranar asabar aka ce kasu su ƙara kama kifi ba farauta shi kuma ba ci ma ba za a ci kifi ba aka ce masu kasu su farauta kifi kuma kasu ci wa kanu idza kana yawm sabti aqbalat alaihim shur'an ila sahili bahrihim to in ranar asabar tayi sai kifin su taho da yawa su taru ga sunan saman ruwa ana ganin su da yawa kaman ka kama da hannu aka jarrabe su a haka nan ai kaga al'umman musulmi shi yasa al'umman musulmi al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune mafi girman al'umma Allah ya taimaki al'umman nan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu mu rayu muna mabiyan manzon Allah mu mutu muna mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane su da aka ce ya ayyuhal na amanu la tuhillu sayda wa antum hurum aka ce kada su yi farauta lokacin suna aka ce a lokacin sai da aka jarrabe su mutum yana zanne zomo zai shigo har cikin shimfiɗar shi cikin abin nan ɗin shi kurci duk abin da ka sani na farauta namomin dajin naka koro su daga daji suka zo suka samu sabbin manzon Allah ga su su shiga ciki ba za su gudu ba mutum ya zo ga zomo ga babban ga duk abin da yake so ya kama in yana so ya damka da hannu ma zai damka hannu aka ce amma tarihi bai rubuto wani daga cikin sabbin annabi ya taba shi ya taba wannan abin ya kama ba kwata kwata na ko korarsu mutum ya mai haka ya ruga bayi ba tarihi bai rubuto ba sannan waɗannan mutanen ne wani zai zo ya rika aibanta su ku duba abun fa manzo Allah na raye ba a ga da ya faru da an gaya mai amma a ce wani ya ga zo manya mai haka da hannu ya dan firgita shi ma ba rubuto ba to balle kama to ku duba wannan jaraba kuma jaraba ce Allah ya gaya masu kasu farauta lokacin da suka yi harama da aikin hajji ko umra aka zo bayan da suke haraman tare da annabi aka koro namomin dajin suka taho daga daji suka kewaye su suka shiga cikin tanti ka ɗaga riga ka kawai ka ga zomo ka ɗaga wani abu naka gashi nan a ciki ya shigo duk dan ka gani eh? ko kuma ko kuma barewa kuma an san su lokacin sun saba da farauta ko ba za su ci ba suna son su kamo naman amma ga ka zo ka zo kawai zaka shiga ciki ka zo ga tanti da tsakanin tanti da tanti kawai ka tada barewa kwanci a wurin da ka zo za ka damƙa da hannu za ka damƙa amma tun da suka san an ce kada su yi ba a rubuto wani guda ɗaya ya saba ba radiyallahu anhu ga wannan shi yasa aka ce idan an tambayi duniya za ta ba da labari ta ce wata taba ganin kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to da za a tambaye ta kuma tambaya ta biyu kin taba ganin kamar almajiran nan nasu sahabbansa za su ce ba ta taba gani ba kamar su radiyallahu anhu shi kuma sallallahu alaihi wasallam sau da a ina suka samu wannan tarbiyya aina suka samu wannan tarbiyya sun samu tarbiyya ne daga wurin afdalul bashariya fifitin yan adam mun karanta a nan lokacin da ya ba matan shi zaɓi aka ce ba su zaɓi cewa gashi nan ya ku matan annabi ku zo in rayuwa in kuna son zama da annabi ku zauna in ba ku son zama da annabi gashi kowa an ba ta dama a sake ta ta tafi da abin nan matan nan duka suka zabi zama da manzon Allah har wata ma an je wurin sai ta ce amma fa kaka ga ma sauran ni abin da nace kowa wayan shi ya fitar da shi ya tambayi ummul ne da aka ce ana gani ita ce karama ta ce ina je ki gida ke ce karama ki shawarci mahaifanki ko ki zauna da ni ko ki bani ta ce ta akan ka ne zan je zabi gida in je in je shawara da mahaifan kana so ka ja man in je gida ma in tambaye su ma ai na ja ma kaina ta ce na zaɓi zama da kai amma kakka gaya ma sauran matan abin da na ce kowa ya yi wayan shi in ma su za su fita ba sai su batta ba <laughs> ta ce ka gaya ba kowa abin ta ce aka yi ta zagayawa duka suka zaɓi zama da manzon Allah sallallahu alaihi sai ibnul al-qayyim yazo cikin zadil mi'ad din shi yace ba a rubuto ba inganta duk da an ce akwai wata wadda ita kadai ce ta zaɓi zama ta ce ba ta zaɓi zama da shin ba ya ce amma daga baya haukace masifa ma ta shiga ya ce domin da ta ce ita ba za ta zauna ba sai aka ce to shi kenan zo a sallame ki aka ba ta abin da za a bata daga nan sai ta je ta ɗauki baka wannan abin ta ɗauki kashin rakumi tana yawo cikin gari tana cewa sai ita tsinan na wadda ta ta ce ba ta son zama da annabi saboda abin nan ba sai ita tsinan na ta dinga yawo tana cewa sai ita tsinan na wadda ta ce ba za ta zauna da manzon Allah ba sai ita tsinan na sai ta yi cikin gari daga na kace sai ta yi daji daga nan masu yin da cewa ba za ku gani cikin zazu mai ati haka yi magana ya ce wannan ya kowace ruwa ita ce aka rubutu ita ɗaya ce kuma da ta ce ba ta ce ba za ta zanna da annabin ba ga abin da ya faru da ita a ce wuri ya taba hada ku da manzon Allah ya zauna ka zauna wurin kana nan wurin in dai mutum Allah ya taimake shi ya yi, imani bai saba ba dan aljanna ne to balle wadda ta zama matar shi ya fito ko wani haka ba duniya ba taba ganin kamar shi ba sahabbansa to mu aka zaɓa mana shi aka zaɓa mana rana a ya zo Juma'a nan ya ce to juma'a ga ta nan shi ya sa wanda di ya san mahimmancin juma'a ya san darajar da aka ba mu mu ya san yadda aka zaɓo mu a matsayin al'ummar juma'a to ba zai wasa da ranar juma'a ba amma mun maimaita wa mutane mun maimaita mun maimaita wani yanzu tun da yake ba a taɓa rubuta sunan shi ba ranar juma'a nan a ce ma ranar juma'a har mala'iku ne ko da yaushe sai sun sauko suna rubuta sunayen wanda suka zo masallacin juma'a ɗauki attendance wani kwata-kwata ba sunan shi domin in dai ka bari sai da liman ya shigo ya hau mimbari ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sannan ka zo ba sunanka to wani ko shi bai taba zuwa ba wani shi raka ɗaya ba ke samu kullum kuma ya ta dariya yana cewa ba matsala ba matsala za ka gane matsala ran da aka je lahira na? wanda ya zo rihaba Nama ina zai shiga ciki ai duk wanda bai shiga ciki ba yana waje ba sunan shi su a bakin kofar suke zama ta ciki suke tsayawa duk wanda ya shigo su rubuta sunan shi duk wanda ya shigo su rubuta sunan shi to wanda ya dore haba can sai a shi can bango a rubuta sunan shi eh to me yasa inda ya riga liman ya shigo mana da ya san yadda ake samu zai bari masallacin ya kadan bai cika ba kuma in masallacin ya kadan ku tara kuɗi ku buga ku gina babban mana mhm, mu tafi dai da wani lokaci zaka ga wani masallacin nan muka yi tafiya fa muka je wani da muka je masallacin sanda liman zai fara fudu ba bai fi sau biyu ba mutane amma sanda aka zo za a tada sallah an cika masallacin taf hawaje duk ina mutanen suke liman din tare da shi muka zo muka shigo ya shiga zai kudu ba amma masallacin sannan ba a wuce sau uku ba ya hau minbari an kira sallah ya fara kudu ba amma da ya fara kudu nan kafin ya gama an cika masallacin taf hawaje kai kuma kana aikin mitin da safe har zuwa karfe 11 karfe 1 saura na'am in kana wani aikin ka na larura shi ya tsare ka ai ko Allah shi ya sani ai shi ba ai mai wayo in kana da larura da ta tsare ka da kyar ma ka samu ka zo masallacin ai an sani akwai masu wannan aikin amma yanzu kai kai yanzu da kai maganar dan Borno tsakaninka da Allah yanzu ranar Juma'a tun karfe 8 na safe har zuwa 12 aiki kake ta yi ba aiki ko to ka gani ashe bai shafe ka ba to amma kaga wani shi har karfe ɗayan sai yi da za a tada sallan ma sai ya nemi wani ya rike mai ma aikin da ya zai samu ya kullo ga wannan kuma ai daban to amma kuma wata ran yana hutu to ran da ya hutu yayi mana ai wannan mai littafin bai bar komai ba da yayi maganan sallan juma'a zuwa da wuri yayi maganan zama a masallaci bayan sallah asuba sai ya ce ya san akwai masu aikin da wannan ba zai basu su yi ba ka zauna bayan ka yi sallah asuba ka zauna har rana ta hudu kai sallah raka'a biyu ba kowa ke yin wannan ba ko ba kowa ke da wannan daman ba sai ya ce to ai wata akan yi hutu dan haka ka taba yi ko da so daya a rayuwarka ya zama ka taba yi shikenan ka fita ka taba yi so daya a rayuwarka in an je lahira ka samu aka zo sakamakon nan kai ma za a ba ka taba yi yau nan muka yi wani karatu da mata babba ne karatu amma saboda munasaba sai yayi maganan cewa sallolin nafila sai yi maganan sallar la'asar sallar la'asar da aka yi maganan sallar la'asar sai ya ce raka'a hudu nafila har imamu tirmidhi yi mata bari gabanin sallar la'asar ko ita ta ce ba mata bari har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu ra'an salla arba'an qabla al-'asr Allah ya ji kan mutumin da yake yin sallah raka'a hudu kafin ayi sallah azhar la'asar la'asar afwan la'asar afwan da ya zo kawo hudun nan sai ƙara cewa plus 2 hada da biyu kuma aka ce biyun nan a ina ake yin ta sai ce bayan la'asar din aka ce a sai tafi ya kawo hadisi ya ce ummul muminina aisha ta ce duk sadda manzon Allah yake ɗakin ta ko bayan la'asar ne yakan yi sallah raka biyu sai aka ce to wannan khususiya ce ta keɓanta da shi sai malami ya ce ba wanda ya kawo dalilin cewa khususiya ne a ina aka samo cewa shi kadai ya ce aka ce in da ta tambaye wani wurin ta ce an ce ya ce a amma a nan wurin ya kawo ya ce bata kawo ba misali abin da ake kallo dan kakkarasa rasa wannan irin alkhairin nan to sai wani malaman suka ce in wannan ne kana gana abin nan to taɓa yi so ɗaya ko kuma kai abin ka cikin gida wanda wani kai ka san dalilin da yasa ka yi ta ba sai ka zo ka ce ma mutane ku yi ba ka bai saboda duk abin da aka ce ma ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar lahira radda zaka je kaga ana an sassa kamakon shi kai ko baka taba yi ba ranar mutum sai ya ji kaman ya rasa komi ma to saboda ka ga wannan sai ce in yanayin aikin ka ne wata ran a rayuwarka sai zama ka taba zuwa masallaci da wuri wata ran a rayuwarka sai zama ka taba zama bayan sallah asuban nan har rana ta hudu ka samu kai sallah a biyun nan in za ka samu dama ka yi duk sati ka samu in ba za ka samu dama ba ka yi a wata so daya ka samu in za ka samu dama ma ka yi kullum ka samu in babu ka yi a wata so daya in babu ka yi a shekara so daya in babu ya ce a rayuwarka ka taba yi so daya ba shi kenan ma to yanzu da Allah mutum ya ce a rayuwar shi kwata-kwata bai taɓa samun wani awa ɗaya ba kyauta inda mutum yana ba muhimmanci ita ma lahirar nan wanda ya yi sosai ma idan ya je can farar da ya gama abin nan ɗin ba sai ya fashe da ihu ya tsammanin ba zai sha ba wanda bai wafa nan man karanta shekara ɗari nawa mutum da zai zauna ya shekara ɗari biyar a tun da aka haifai goshin shi yasa a ƙasa bai taba dagawa ba har ya furkura ya rugurguje ya gama idan ya je ranar lahira ya ga sakamakon aiki da ake bada ya gama sifan tsoron da ke jiki sai ya fashe da ihu ya sa da shi ma ba zai tsira ba na? yi to to kaji ya ce mala'iku wanda su laya sunan lahama a marahun ya fa'alu mayo maro su ba su taba sabo ba tun da suke suna kuma tasbihi suna ambaton Allah kamar yadda ba mu barin lumfashi haka ba sa barin bauta amma haka zo aka sa mizani suka ganshi aka aje suka ce wannan menene aka ce wannan abun awo ne da za a aikata ayyukan bayi sai su fashe da ihu su fada kan guwawu su ce to ko ba mu ambace ka ba ba mu yi aikin da ya cancanci yau ba ai mana awo ba ba abun awo sa ku ba ma ruwanku ba da gaske ne abun nan wallahi da gaske ne sau haka ku ba yan uwa shahara, wasan da suke da ranar juma'a nan yayi yawa ranan juma'an nan an ce in an je lahira duk ranaku za a shafe su juma'a ce za ta ci gaba akai yi maganar ranar juma'a ga shirye-shiryen da za ka yi kai mata shiri kai mata kwalliya ka sa turare kai wanka ka gyara jiki ka je kaza duk aka ce wanda ya wannan za a gafarta mai zunuban shi na kwana bakwai har da ƙarin kwana uku kwana goma saboda waɗannan abubuwan da aka amma wani ko ɗaya bai yi to sai aka ce sannan an je lahira za a soke ranaku duka sai ranar juma'a ce za ta ci gaba ita ce ake ce ma yawmul mazid a wani wuri da ake ce ma maidanul mazid za a taru a wurin kowa zai taru za a zo za a aje kursiyu ta Allah tabaraka wata'ala a wannan filin za a zo da an wasu kujeru na zinariya a ajiye na sauran annabawa duk da za su zauna daga nan sai kujerun da sauran bayan Allah za su zauna sai aka ce gwargwadon kusancinka da wurin gwargwadon kuma zuwanka masallaci da wuri idan kai dan tsallaken titi ne ina kana can wajen fili in ma ka samu kaje filin to hmm? to kuma abin da zai baka tsoro ba yara ne matasa za ka ga suna zuwa lattin baran Juma'a? har da tsofaffi masu furfura musu latti su latti wani an bashi wani an magana sai ya ce ai abin da yasa shi bai rike alwala waye waye waye sai shi nan da nan sai ya ji bai iya tsayuwa ko bai iya zama amma ka bar shi ranar da aka ce je a shi pension ga kwana ga irin tsayuwa ka ga zaman da zai yi a wurin bai gaji ba dan da zai je an san pension to kuma in baka baka baka baka iya rike alwala to ba sai kai da ba da can dattijai in suna yawo ba yawo suke da goransu ba a rataye na ruwa ka tafi da ruwa balle yanzu ruwan ma da an samu a gora yanzu ba sai ka rike gora ba akwai ruwa a gora akwai ruwa a leda in ka ga zai dame ka a masallaci za ka tafi nemi leda ka tafi wata guda uku ka zuba cikin gora ka rataye ka samu jika ka rataye kamar da yara ke yi ruwanka ne a ciki in ka je can alwallarka ta ta lalace a ja ɗaya wurin ya yi ma shaidan kana wurin ka tafi da biyu ka yi alwallar ka dawo kuma yanzu kaga kamar kai in ka zauna a masallaci har alwalar ka ta warware ka tashi fita ba za a yadda wani ya zauna wurin ka ba da wani zai shigo zai zauna yana zama za a ce a kai dattijon nan fashi ne a wurin kuma alwala ya je zai dawo haka ne ko ba ka bane to to me matsala in alwalar ce in kuma ka ce bacci ne shi ma ka karo yi bacci da wuri in ka san yau alhamis kai ta bacci da wuri da sassafe ka kara ka kara ka kara ka ce yau juma'a rigar ka a wanke a goge kana jira in an jima ta yi ka tafi in ka je alwala ta warware ga ruwanka to me to dole ka na a in ma kana tsoro je kada da naka a dai shi kenan ba dai yanzu san sai a yi gardama in ka ce ba ma masallacin da ba ruwa wani ya ce rayu ran nan ya je ya nemi ruwa babu to inda naka fa ma an fita da gardama ba ma mu gane abin ne in akwai larura Allah ya sani in ba larura Allah ya sani na'am kai dai ka sani hmm. yanzu zai zaɓi wanda kake so ka yi ba dai kwaso yake samu uzuri ba to don ni don ni ya ba ku uzuri in ba da gaske wadda ba yakin banza ba <laughs> aikin banza bai yanzu zo fasara kudu ba ina kasa kudi za a bada na ba za ka zo da wuri maka samu eh? eh? ta wari dai tun da wanda muna maganar juma'a ne da aka ba wasu suka a mu tana da mazaya ibn al-qayyim sai da yazo ku samu littafin nan fazadul mi'ad ya zama kuna da shi ko da wani yare yanzu an yi wanda na sani akwai an yi na turanci an yi na wani yaren an yi wanda larabci ka nema dan kada mu rika faɗin abu kuna jin kaman kaman abun nan ba a ciki sai da ya kawo wajen abubuwa 27 zuwa 28 akan mazaya bambancin da ake da shi akan ranar juma'a da duk sauran ranaku na duniya sai da ya kawo ya ce a ranar juma'a ne ake samun kaza a ranar juma'a ne Allah ke raba ma bayansa kaza wannan duk bai dauki wannan ma ya kaga zai ta asara ranar juma'a ba a wasa da ranar juma'a su yahudu da suka yi wasa da ranar juma'a da aka ba su gashi nan waɗanda suka yi wasa da ita ga abin da ya shafe su nan ina ina ne to da aka suka zo suka ƙi suka juma'a ka yau na tafi ma da yawa ne wa kala wa kanu iz kana idza kana yawmu sabti aqbalat ilaihim shur'an ila sahil bahrihim zuwa gefen hatta idza dhahaba sabtu har in asabar ta wuce zahabna sai su tafiya su wallam yara hutan sagiran wala kabiran ba za su da kifi babba ba ko karami hatta idan kana yawmun sabti ataina sirran sai suka zo suka ce to bari kaga abin da za su da ranar asabar din sai su rika zuwa a boye hatta idan zahaba sabtu ko hadda asabar ta ai zahabu menene zahabna fa kanu kadalika sai suka yi in asabar ta tafi su tafi kadalika hatta tsala alaihimul amadu wa qarramu ai ta ne har zamani ya yi tsawo suka ji suna kwaɗayin kifi suna so suka fara jin marmarin kifi so suka zo amma da rajulun minhun sai wani ya fara gwadawa ya je ya samu abin da ɗinsu fa aka da hutar sirra yau masarci ya je kama kifi a ɓoye ranar asabar fa karramahu bi khaitin ya ɗaure shi da zare sun arsalahu ilal ma ya je kamar a ce ya mai talala ba ranar asabar ba ce ya je a ɓoye sai kama kifin sai ya ɗaura mai igiya ya bar shi a cikin ruwa sai da ya zo washe gari sai ya tafko shi ya kama ya ce ya ci nan ya kama kifi ko ba rana kaga ai ba zai gudu ba tunda ya daure shi tunda guduwa suke yi so sai sai daura mai igiya mai talala ya kama ya tafi ya je ya cinye kifin shi su kuma mutane dama sun riga sun koma suna marmarin kifi aka sa masu kwaɗayin bala'in kwaɗayin kifin nan suka ji kwaɗayin shi da aka da suka zo kawai suka shaƙi ƙanshin kifi ko wurin wani shi ya ci suka ce to ya kai ya ce masu ga dabarar da ya suka ce mu ma mu je mu yi wannan dabara wannan dabara ta yi suka fara ɗaure kifi rana aka ba su ɗaura wasu ɗaure wasu aka ce ashirtan suke zuba a cikin ruwa su batta kifin ya shiga ciki su bar shi sai ya tsaye da safe ranar da ba asabar ba su zo su kwaso sun yi tarko sun kama da safe su ce ai ba ranar asabar dai suka kama ba dabara ce Wani sun ma bi khaitin sun ma arsala filma wa auta da lahu ka gani ya sa masa turke wata dan aifi sahili fa autaqahu thumma tarakahu ya daure shi ya bar shi nan hatta idza kana al-ghadi ja'a fa akhadahu wa shagari na yi yazo ya dauka ai inni lam akhuzhu fi yawm as-sabt yace ni ban kama shi ranar asabar ba fantalaka bihi fa akalahu yaje gida ya cinye abin shi hatta idza kana yawm as-sabt al-akhar adala mithli dhalika asabar ta kara zuwa ya dawo wa wajadan nasari alhita mutane suku suka ji kamshin kifi a jikin shi fa qala ahlul qarya mutanen gari suka ce wallahi laqad wajen rihal hitani sun ji kai sun ji kamshin kifi sun ma'asaru ala sun Izalikan rajul suka gano abinda mutumin nan yi dabara ya yi. qala fa'alu kama fa'ala su ma suka yadda yayi wa sana'u sirran zamanan tsawilan suka dinga yin wannan kamun dabara a boye zamani mai tsawo lam yu'ajjil Allahu alaihim al'uquba Allah bai gaggauta yi musu azaba ba hatta sadu alaniyatan wa ba'uha bil aswaqi har da suka koma suna kamawa a bayyane suna saida a kasuwa ya daga nan shi yasa ake cewa idan mutane suka zo suka mutane za su ta saba ma Allah boye sai Allah ya rufa masu asiri ya kyale su amma sanda mutane suka fito da laifi a fili ba su jin kunya to azaba ta su ta kusa sauka sai aka ce kullu ummati kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin duk al'umma ta ana masu afuwa in sun laifi a kyale su a rufa masu asiri Illan mujahiri sai wanda suka fito suna yi a bayyana a fili ba su jin kunya wannan halaka ta zo kenan ya fito ko a kai mu tsaya nan ko ba zai ba zai ba zai gamu ba mubashirin qala al-imam shawkani in qaddara Allahu lana al-baqa gobe نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول لنا منتي wato lokacin da muka faɗi falalan juma'a a wancan lokacin da aka faɗi irin abubuwan da za a samu sai malamin ya yi tambaya ya ce zai iya yiwa mata su tambaya su ce to su menene nasu a irin wannan wataƙila su suna wurin da ba sa zuwa masallacin juma'a to gashi kuma wannan gara ba sa da aka faɗi ta ranar juma'a tun daga farkon ta har zuwa abin nan ɗinta akwai wanda za su iya yi su da kansu kamar karatun social cafe, ai ko za su je ko ba za su je ba za su je karanta amma sai ya ce to amma wannan falalar da ake samu ta cewa aje da wuri ko aje da kaza ita mace abin da za ta yi a wannan lokacin wadda take da miji to ta kokari ta nuna mai mahimmancin ya tafi in ya je ya samu wannan wadda take da 'ya'ya ta nuna masu mahimmancin su tafi ko ko wanda take da wani dai wanda za ta iya gaya mawa ko dan wanta ko wanta ko kananta sai kokari ta nuna mai mahimmancin tafiya juma'an nan da wuri to ita ma ta samu wannan sai amru bil ma'rufi ta wannan haya anil munkar ita in tayi wannan ta samu ko bata je masallacin ba ko da a lokacin ta ma iya yin sallah ita ta samu wannan na yawwa da tattalin mijin lokacin da zai tafi kin ga yana shirin masallacin juma'a samo turare fe samai eh samai turare samai ruwa ya karya da wuri kada ya zo kina bacci ki ta baccin ki ranar juma'a sanda zai tashi gashi karfe 11 bai karya kin san yau juma'a sai ki tashi da wuri ta asusuba me yasa yau zaki kice saboda yau juma'a ina so in kimba in kimba ka da wuri ma'ana wi ko in kimba ka da wuri ka tafi masallacin nan da wuri so nake ka je da wuri saboda ka zuwa zuwa karfe 9 zuwa 10 ka gama karya sai kai wanka daga nan yi wanka ka yi ta waya kana ta waya ta ce dan Allah ka aje wayan nan in ka biye masu wayan nan ba za ka tafi masallacin nan da wuri ba duk wannan ta baka shawara ba umarnin ka take ba shawara take baka to wannan shine abin da aka ce ma mata su su yi in ƴaƴanki ne masu in mijinki ne yi masu ki abun karyawa da wuri ki sa mai ruwa da wuri ki nuna mai wanka da wuri in kika ga yana ta waya kike dan Allah ka kyale wayannan sai ka dawo masallaci mutanen nan ba abin da za su baka kamar yadda zaka samu a wurin Allah ka kyale su ka daina wayannan ka kyale su kawai ka shirya ta mai wannan maganganun wani Allah ya bada sa'a sai ya ji duk da na san wani kuma yanda ake zama a gidan da shi tsakanin zaki ne da shanu a ga magana ta baci amma dai a hankali ake bi ana ma mutum umarni a nuna mai mahimmancin abin a nuna mai to wanda ta yi ma mijinta haka nan kamar wanda ta shirya shi ne sada zai tafi jihadi kun ga waɗanda suka tafi jihadi a lokacin yakin uhudu da suka shirya mazansu suka karya karfafa masu ruwa kamar irin su amur bin aljamo da suka tafi da suka je suka yi shahada sai aka ce dalilin nan ma sun yi shahada yan aljanna ne kuma za a ba kowa mutum saba'in daga gidan shi ya cece su a lahira to yi ita ma aka ce na san mata wata kila za su ji abin na damun su cewa su a faɗi jumma na kullum a faɗi su ba a faɗi nasu ba to ki shirya wasu ki shirya ɗanki ki gaya ma ɗanki ko mijinki ki rika mai wannan da sassafe ki ta hidima da sassafe kamar yadda kuke in kun san akwai makarantar boko da sassafe kun gama shirya yara in ko makarantar islamiyya ce kowa ya shirya kanshi shine matsalan na to to ka gani shi kuma baban fa ba tun ran alami da ke shiri ba ya nemo riga ya nemo komi ya tace gobe juma ya yi kaza ya ce da an magana ce gobe juma har almajiri ya san gobe juma saboda zai tashi ran alami yana bara yana albarkacin daren jumma. daren juma'a ya san daren jumma babban daren jumma ne kuma haka yake salati kai tai wanda ya mutu ma ran alhamis din daren juma'a ne aka ce ya samu ya samu husnul khatima saboda da wanda ya mutu ran daren da wanda ya mutu washe gari a ranar duk ɗaya suke muhimmi ne sosai mu gane waɗannan abin jama'a mu ba su muhimmanci saboda mu samu abin da za a samu cikin babban daraja ce yana daga cikin abin da ya mutu ya je lahira ya gama ladashi sai ya yi mamaki ranar juma'a nan kada mu daina wasa da ita mata ga nasu maza ga nasu mata su sa mazan a'a su taimaki mazan su riƙa gaya ma mazan su taimaka su yi na'am mata iyaye na wato faɗaka da ƴaƴa don aure da an ce wasu ma'ani duk inda ya rike mamu za yi ya sa tarbiyyar ce suka samu tun farko wannan sun ta gada ana ta tarbiyya ana ta tarbiyyar ne to mu yanzu an daina yin tarbiyyar ne ita muke so a maido da ita yanzu ya zama a nan ɗin ma mutane su gane mahimmancin mace ko ba za ta je juma'an ba za ta nuna mijinta mahimmancin ya yi ko ya tafi da wurin ya yi tanaji shi kamar yanzu ta shi ta yi abin karya da wuri-wuri to kaga wani shi bai iya zuwa masallacin nan bai karya ba to ya tashi karfe goma ma ita ma tana bacci ya ma riga ta tashi ya kake tunanin zai yi to kaga ni amma in ita ta yi tashi da wuri ta yi abin ta ce mai saboda juma'a ta yi wannan ta yi wannan ta ce saboda juma'a ta yi ta yi wannan ta ce saboda juma'a ta yi ta ci shirya ta ga yana zaune yana ta waya wani fa in ya fara waya sai ka sha mamaki to ta ta ba shi shawara da Allah ka bari saboda masallacin nan ka je ka samu falalin nan mu ma mu samu to in ya samu ta samu to shi ta ma ta samu wannan duka Allah ya taimake mu na kafi bihara